This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita goma sha shida, ashirin da biyar da kuma kan mita sittin. jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lolniya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM sannan ana iya jin kai tsaye lokacin da muke watso shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan hantsin Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da Halima Jimro da kuma sauran abokan aiki daga Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan hantsin. A bayan labaran duniya muna tafi da rahoto akan abubuwan da jama'a suka saba yi lokutan azumin watan Ramadan. Za ku ji wata tsohuwar waƙar Hausa ta da Balo malamin kiɗa yi yawa sardaunan sakwato Ahmadu Bello tun kafin indipenda Akwai maimaicin shirin lafiya uwar jiki da sharhin jaridun Najeriya da wasu daga cikin rayoyinku. Amma duka sai bayan labarai. Tare da sallama a gare ku da watan yanzu makunanan lahiya ga labaran duniyar. Masana ilimin kimiyyar girgizar ƙasa sun ce wasu girgijin ƙasa guda biyu daga sama-saman doron ƙasa sun afka ma yankin arewa maso yammacin ƙasar China inda suka yi sanadiyar mutuwar mutum uku akalla. Masana Amurka masu nazarin wasalin ƙarƙashin ƙasa sun ce girgizar ƙasar Horkon mai ƙarhin awa 5.9 ta wakana ne a kusa da birnin Dingzi a lardin Ganzu a zirhin kilomita 20. Ta biyun kuma mai ƙarhin awa 5.6 ta hwari ne a waje ɗaya da ta Horkon amma bayan kusan awowi biyu a zirhin kimanin kilomita goma. Girgizar ƙasar da ke faruwa daga sama-saman doron ƙasa ta yin ɓanna, amma an auna arziki babu cunkoson jama'a a wurin da ta faru. Jami'ai sun ce ana ci gaba da neman wasu waɗanda watakila girgizar ƙasar ta ritsa da su. Jami'an gwamnatin Masar sun ce 'yan tawaye sun harbe jami'an tsaro guda hudu kalla har lahira a yankin Sinai da ke arewacin ƙasar a cikin wasu hare da aka kai daban-daban a jiya Lahadi. majiyoyin jami'an tsaro sun ce 'yan bindiga ne suka buɗe wuta kan wani ofishin 'yan sanda da wani wurin shakatawar 'yan sanda da kuma wani shingen sojoji na dubu matafiya a birnin arish fararen hula da dama sun ji cewa hare-haren tunda sojoji suka cire shugaban masar muhammad morsi daga kan garagar mulki magoya bayansa suka zafafa kai hare-hare kan jami'an tsaro a yankin na sinai mutane kimanin ashirin da suka hada da sojoji da fararen hula ne suka mutu a cikin hare-haren shekaru biyu kenan da aka daina bin doka da oda a yankin na sinai ko kuma sinina tun da aka hambar hosni mubarak daga mulki bayan boron juyin juya halin da sojoji suka mara wa baya a wancan lokaci a wani labarin kuma ayarin kwararrun da aka dora wa nauyin sake rubuta wasu sassan kundin tsarin mulkin kasar ya zamansa na farko jiya lahadi labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'an gwamnatin kasar mali sun ce an kubutar da duka mutanen da 'yan bindiga suka sace a arewacin kasar. ranar asabar aka sace mutum biyar a garin tasallit hudu daga cikinsu jami'an hukumar zaɓe ne an yi gaba da su ne ana sauran mako ɗaya a yi zaben shugaban ƙasa da nihin harhaɗo da demokuraɗiyya da zaman lahiya da kuma haɗin kai a ƙasar hukumomin ƙasar mali sun ɗora laihin satar mutanen a kan ƙungiyar mnla ta buzaye 'yan Awari. jami'ai sun kama bai agdiknan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar bisa alaƙanta shi da laihin sace mutanen. A cikin watan Janairun shekarar 2012 ƙungiyar MNLA ta ƙaddamar da yaƙin neman kafa ƙasar buzaye mai zaman kanta a arewacin Mali lokacin da sojoji suka husata suka hambare gwamnatin ƙasar Mali a cikin watan Maris. ƙungiyar ta MNLA da 'yan gwagwarmayar Islamu masu dangantaka da Alka'ida sun samu damar ƙwace arewacin ƙasar. wasu 'yan watanni daga bisani 'yan gwagwarmayar islamar suka ture mnla gehe guda kahin su ma taron dangin sojojin horanshi da na kungiyar kasashen afirka ya hotattake su daga yankin a farkon shekaran nan a watan JN 'yan tawan suka kulle yarjejeniyar tsagaita wuta da gwamnati Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta 'yan adawan ƙasar shamko ko mai cibiya a London ta ce ruwan wutar da gwamnati ta yi ya hallaka mutum goma sha takwas a arewacin ƙasar, yayin da 'yan tawa 22 suka mutu cikin wata fafata da sojojin gwamnati kusa da Damascus babban birnin ƙasar. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adamar ta ce a jiya Lahadi an yi ruwan wuta a garin Ariha da ke arewa maso yammacin ƙasar wanda akasarin shi yana hannun mayakan 'yan adawa. Ƙungiyar ta ce daga cikin waɗanda suka mutu har da mata guda biyu da yaro ɗaya. Da safiyar jiya Lahadi 'yan tawaye da sojojin gwamnati sun yi karin karfan batta a garin Adra da ke dab da Damascus. Baicin 'yan tawayen da aka kashe ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adamar ta 'yan adawar Siriya ta ce haka kuma a cikin gumurzun an kashe wani kwamanda tare da wasu sojojin rundunar zaratan askarawan ƙasar ta Siriya. a wani al'amali na daban kungiyar kare haƙƙoƙin bal'adama tana dawo siriya ta ce mayakan islama masu fafata da kurdawa 'yan tawaya kusa da kan yaka arewacin siriya da turkiya sun saki kurdawa fararen hula su 300 waɗanda suka tsare suka wato suka furfura su da wato kwamandan ƙungiyar alka'ida a garin Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka. To yawancin abubuwan da musulmi suka fi yi a wani wata na Ramadan sun hada da zuwa sauraron tafsiri ko ce da 'yan uwa yayin da wasu ke zafafa yin bara. Kamar yadda Nasara da Malikaya yake faɗa cikin wannan rahoto. da wa'azi wa'azi gargaɗi gargaɗi kai za ku yi imani ko za ku aka tsananta. Mutane sun kasu kashi da dama wajen tinkarar ibadar Ramadana, kama daga masu rage ayyukan su don kasu jigata, wasu ko ke yawaita sadaka, ga masu nafila, wasu kan tare a masallaci ne don itikafi, wasu ko na amfani da taron mutane ne a masallaci don neman taimako, wasu kan ce ba da lafiya, wasu kan ce ba su da masara, akwai ma masu kukan ana musu barazanar kora daga gidan haya. Wani saboda rasulillahi Sheikh Nasiru Abdulmuhi na gabatar da tafsiri ne a unguwar Mai Tama inda na taras yana jaddada muhimmancin zakka ga yaƙi da kawar da talauci a Najeriya. A ƙasar nan an ce akwai mutumin da duke da ke da ta akalla yana da tiriliyan, wani yana da biliyan dubu, wani yana da miliyan ɗari tasa. To akalla inda za su ba da zakkan nan, kana tsammani za a sake samun maha ana wata wahala. manzala sassa na faɗa wani hadisi ce in kun ga talakawanku na shan wahala to mawadatanku ne abin da allah ya ba su ne suka ƙi bayarwa amma in sun bayar to ba za a yi wahala ba kuma in ba su yi ba a nan gobe a lahira abin ba zai musu kyau ba wannan shi yasa muke jan hankalin waɗanda Allah ya bawa kasu ta ɗaukan dukiya suna ɓoɓɓoyewa in sun ɓoye ma ubangiji ya sani ai in dai mutane suka koma ga Allah ta hanyar ta karkarewa ga ibada da kaucewa karta dara ko ludo da ya fi riba. Wannan dai a tabaron Sheikh Abdullahi Balalau ne a nan Abuja da wasu biranen tsakiyar Najeriya damuna ta kan kama. Don haka azumi kan zama cikin sauƙi don ƙarancin zafin rana. Nasura da Ma'il muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru masu sauraro a sauraro na waka da Dabalo malamin kiɗi ya yi ma sardaunan Sokoto Amadu Bello a shekarar 1954 wato shekaru 59 da suka shige. to ma da lamar gayi da balo malamin kiɗi da wannan waka ta sardaunan sakuta Amadu Bello waka da aka yi ta tun shekarar 1954 masu sauraro ga mai Ali da maimacin shirin lafiya jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Galibi idan mutum ya kamu da ciwon zuciya ko ciwon sukari ko ciwon hawan jini, likita kan shawarce shi akan au akan irin kayayyakin abincin da ya kamata ya guji ci ko sha, ko kuma canja wasu tabbiyu nasa. To, kun san cewa galibi mutane kan yi wa irin waɗannan shawarwari na likita ɗaukar sakainar kashi? Haka kuma ko kun san cewa yin taku dubu goma a rana hanya ce ta motsa jiki da likitoci kan shawarci a yi abubuwan da za mu yi ƙoƙarin dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Ma sauraron wannan fili na lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai mai ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi idan mutum ya kamu da ciwon zuciya ko kuma wani bangaren jikinsa ya shanye da ake cewa stroke da turanci ko kuma figar ruwa, likitoci kan shawarci mutum ya canja wasu ɗabi'un rayuwarsa ya rika motsa jiki ko kuma idan wanda yake shan taba ne a ba shi shawarar cewa ya kamata ya daina sha. Wani sabon bincike da aka yi a duk faɗin duniya ya nemi ganin shin ko mutane suna mutunta shawarwarin da likitoci suke basu ko kuma a'a. Ga abin da Dr. Patrice Devin Nickens ta cibiyar da ke nazarin ciwon zuciya da ciwon huhu da kuma ciwon hawan jini ta ce. Heart disease is preventable. Healthy lifestyles can reduce risks. Ta ce ana iya rigakafin ciwon zuciya, gudanar da rayuwa yadda ya kamata yana rage barazanar kamuwa da ciwon zuciya. ta ce mutum yana iya kasancewa bai yi ƙiba fiye da kima ba kenan mutum ya rika lura da irin kayayyakin abincin da yake ci a saboda haka sai wani masani mai bincike baturen ƙasar canada mai suna kuntiyo a babban asibitin hamilton da ke birnin ontario ya nemi sanin shin mutane kan yi amfani da shawarorin likita wajen canja wasu halayensu ta rayuwa bayan mutum ya kamu da ciwon hawan jini ko ciwon sukari ko kuma ciwon zuciya a saboda haka sai ya nazarci wasu majinyata a ƙasashen da suka ci gaba da ƙasashe masu tasowa da kuma ƙasashe matalauta a'a me zai faru people who had heart disease or stroke about a fifth of to smoke. Only a third had regular physical activities. Ya ce mutanen da suka kamu da ciwon zuciya ko figar ruwa wato stroke da turanci waɗanda aka baiwa shawarar cewa su daina shan taba kimamin kashi ɗaya daga cikin biyar na waɗannan mutanen suna ci gaba da shan taban sa'annan kuma sulisi guda ne suka motsa jiki kenan kimamin kashi biyu daga cikin biyar ne suke cin kayayyakin abincin da suka dace a ƙasashe matalauta ma al'amarin ya fi muni domin mutane ba su cin kayayyakin abincin da ya kamata Galibi mutane a irin waɗannan ƙasashen suna ta kai ne, kamar yadda ake cewa ana ta kai wake ta kaya. Haka kuma idan aka dubi mutane a ƙasashe masu arziki su ma bata canja zani ba, dangane da mugun tarbiyyar rashin kula da irin kayayyakin abincin da ake ci. Duka-duka kashi hudu daga cikin ɗari ne kurum na majinyata da aka yi wannan bincike da su suka mutunta shawarwarin da aka ba su sau da ƙafa, ƙaƙa tsara ƙaƙa. A saboda haka Kuntiyo ya ce, All countries need to look at this uh, finding to uh, try to improve or close the gap about healthy living. Ya ce ya kamata dukkan kasashen duniya su dubi sakamakon wannan binciken da idan rahama su yi kokarin samun hanyoyin cike wannan gibi na canja yadda mutane suke cin komai barkatai ba kai ba gindi ko kuma a yi kiba fiye da kima a wasu al'adun ma domin wauta cewa suke waiƙe ba alama ce ta jin daɗi alhali kuwa alama ce ta barazanar kamuwa da cututtuka kala-kala a ƙasashe da suka ci gaba kamar nan amurka akwai waɗanda suke wannan kamfen kamar janet wright wadda ta ba da shawarar cewa make one small change toward health and do it daily ta ce mutum yana iya fara yin wannan canji ta fara yin abu guda ɗaya kuma idan an yi a riƙa yi kulle yaumi misali idan mutum baya cin 'ya'yan lambu to mutum yana iya farawa da ya fara kamar cin ayaba ko shan lemu ko kuma mutum ya fara motsa jiki ko yin tafiya a tsakar gida akwai kuma asibitoci da suka tanadi wani irin shiri na musamman wa ma'aikatansu irin waɗannan shirye-shirye sukan taimaka wa ma'aikatan inganta tabi'unsu ta rayuwa Wani ɗakin shan magani a Cleveland jihar Ohio da ake cewa Cleveland Clinic yana gudanar da irin wannan shirin kamar yadda Dr. Michael Roizen ya bayyana. Key is to start Buy a pedometer record it daily and try and walk till you get 10,000. Ya ce muhimmin abu shine fara wannan yunkuri. Misalin mutum yana iya sayan wata na'ura da ake cewa pedometer da turanci da ke kirga yawan takun da mutum ya yi mutum zai makala wannan na'ura a jikinsa na'urar ba ta da girma takan kirga ko taku nawa mutum ya yi kuma an ba da shawarar cewa mutum ya yi ƙoƙarin yin taku dubu goma a rana misali ko a cikin gida mace tana iya makala wannan na'urar te ta kaiwa da komowa za ta yi mamakin cewa kila idan ta dage tana iya yin taku dubu goma a cikin gida ba tare da ta fita waje ba ko kuma idan aka fara kaɗan ko da taku dubu ɗaya ne sannan a hankali zai kai ga samun taku dubu goma a rana haka kuma likitoci a kodayaushe sukan ba da shawara cewa idan aka bai wa mutum maganin jinyar ciwon hawan jini to a yi ƙoƙari a sha yadda ya kamata ko kuma yadda likita ya ba da umarni domin janet wright ta ce duk ranar da ba a lura da hawan jini ba yana lalata zuciya da ƙoda da idanuwa da kuma dukkan jijiyoyin jini al'amarin da ke sa mutum fuskantar barazanar kamuwa da ciwon zuciya ko stroke. Dukkan waɗannan masana sun jaddada cewa rigakafin kamuwa da waɗannan cututtukan yana hannun kowane mahaluki ne. A saboda haka gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba. Haka ne, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad lada zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita ga wata wasiƙa nan da muka samu amma na duba suna ban gani ba. na dai fahimci cewa malamin yana yawan gyatsa ne, a saboda haka yake son ya san shin me ke kawo haka ne. da ke kawo wannan hajiya akwai daliloli akwai abubuwa da yawa da ke kawo wannan hajiya yanzu abin da ke kawo wannan iska ne da ke shiga cikin da ke cikin cikin ɗan adam dole wani lokaci dole ya fito to waɗannan masu ilimi kimiyya suka ce abin da ke kawo wannan shine domin wani dalili waɗansu mu na farko wani lokaci yadda muke ko muke son muka ci abinci ko muka sha ruwa iska na shiga muna muna haɗin iska muka sha muka ci wani abu ko muka ci wani asha wani abu to wannan yana kawo waɗansu kuma akwai irin abubuwan da muke ci abubuwan da muke ci ko kuma irin ma ko kamar ma irin su mineral din suna da wani iska wanda ake kira carbonation da ke cikin sa eh. to duk waɗannan muka sha su iskar na shiga cikin mutum to wani lokaci akwai su da akwai ba san suna yi ba amma suna haɗa iska da yawa kuma akwai su tare kuma wani akwai abubuwan da muke ci waɗanda ba mu iya narkar da su yadda ya kamata su ma waɗanda kan iskan da yawa kuma akwai kuma mutum na shan taba ko kuma ta su ba su da kyau kuma yadda mutum ke cin abinci ma duk waɗannan suna ka wannan kuma akwai abubuwa na magunguna kuma da muke sha kuma irin na na wannan suke rage karfin acid da cikin cikin mu duk waɗannan su kan kawo wannan da iska ya taru a cikin ɗan ajin yawancin mutane ba su da wannan lura da wannan amma akwai ɗan mutane kalila da wannan ya zama su lura ne sosai ko lokaci sai su yi ta gyatsa haka yawa To shi wannan bawan Allah tana yiwuwa cikin duk abubuwan da ka lissafa ne ɗaya daga cikinsu kenan? Eh mai yiwuwa na ɗaya daga cikinsu mai yiwuwa ke faruwa gare shi. Eh to abin da zan ce malamin na farko in yana cin abinci rinka cin abinci a hankali tabbata ya tona abincin sosai. In zai sha komai zai sha rinka sha a hankali in mai shan taba ne ya kamata ya rage ko ya bar shan taba. In ya rage waɗannan abubuwan kuma in kamar irin abubuwan da yake cikin irin su su irin su wake abubuwa masu kamar wake haka. Eh. Wani lokacin muka ci su sukan sa iska yawa a cikin ɗan adam to duk waɗannan in dai malamin na waɗannan rage waɗannan abubuwan to ya rage su za ya rage yawan giyatsan da yake to in waɗannan duk ba su ba akwai ɗansu mutane waɗanda suke da wani irin ciwon da ke faruwa a cikin cikin ɗan adam eh. wannan yakan sa iskan da ke ciki na taruwa da yawa sai mutum ya ta gyatsa in dai malamin ya ce a je wani likita ɗaya bai gane abin da ke faruwa akwai likitan da suka gwanance akan abubuwan kayan ciwon cikin ɗan adam wanda ake kiransu GI specialist ya kamata irin waɗannan likitocin ne su duba sosai to idan aka duba aka ba shi magani zai samu sauki? eh in aka ba shi zai samu sauki ko kuma abin zai ragu sosai amma abin da ya ce ya dinna ya yi kokari ya yi su wato in dai cikin irin abubuwan da ka bayyana suke haddasa wannan in yana yi ya dena in ya dena zai samu sauki ko eh, zai ragu sosai ko kuma kamar yadda ka ce tun da wannan likita da ya je wurin shi har sau biyu dinnan kila bai fahimci ciwon bai ya canja likita ko eh domin akwai ɗan ciwuka waɗanda na cikin ɗan adam yana waɗanda kamar na cikin ciki to waɗansu su kan sa iska rinka abubuwa to me ki za a kwaɗa irin ƙwayan halitta da ke cikin cikin ɗan adam suke taimaka su narkar da abinci da sauransu to waɗansu wani lokaci domin dalili yadda ba su aiki yadda ya kamata domin wani dalili to kan sa sai su rinka fitar da iska da yawa cikin ɗan adam to dole iskar nan dole ya fito. a saboda haka shine mutum sai ta gyatsa. eh sai ta gyatsa kuma yawanci iska bai fita yadda mutum zai tusa yawancinsa. sai dai eh. gyatsa. eh to akwai kuma su magunguna mutanen da ake ba waɗanda iskan in ka sha magani zai rage iskan maimakon ka fitowa da yawa da fita kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan. To Allah ya sawaike. Amin. To likita kamar kullum lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu ko a madadin? Dr. Ladar. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Toma da Lagala don Ibrahim Ayawa. shirin jaridun najeriya na karshen makon wannan satin zai fara ne da jaridar vanguard da kuma labarin da ke cewa an shiga wasan ɓuya tsakanin shugaba jonathan da wasu gwamnoni guda hudu yayin da shugaba johnson ya isa gidan tsohon shugaban kasa cewa olusegun obasanjo su ma lokacin suka isa garin abeokuta da niyan zuwa gidan cewa olusegun obasanjo amma jarida ta ce sai suka boye wani wuri sai da shugaba johnson ya gama harkokinsa kana su ma suka isa gidan amma ya ko jarida daily trust da daga cikin labaran da ta yi masu daukar hankali shine wanda ce hukumar kula da shige da ficen a nigeria wato immigration ta kori ɗaya daga cikin jami'anta bakin aiki domin an same shi da laifin rika karban kuɗi hannun jama'a da niyan cewa zai ba su aiki a hukumar ita ko jaridar dison ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ce wani shugaban cocin romal katolika da ke jihar anambra ya roƙi rundunar 'yan sandan jihar da ta yi wa allah da ma'aikinsa ta kawo masa ɗauki domin ko matasan al'ummarsu ta omodioka sun ce sai sun kashe shi domin yana musu shigi ga lamarin nasu ɗarikar kana jaridar guardian ko a shayin farko ta ambato wasu lauyoyi ne masu zaman kansu a babban birnin tarayyar najeriya wato abuja suna cewa ba komi ne ke kawo tsaiko ga samun nasarar shari'ar da ake wasu tsoffin gwamnoni da manya-manyan jami'an gwamnati ba illa ita kanta hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc wanda a cewa waɗannan lauyoyin tana jan kafa wajen gudanar da binciken da ya kamata ta yi a cikin jaridar leadership ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ta ce rundunar sojoji a jihar kebbi ta kame wata tanka mai jibge da makamai a wani sashen tankin jihar ta ce an kame wannan tankin mai ne a garin malisa da ke cikin karamar hukumar gwandu jaridar da punch kuwa ta ambato shugaban kungiyar malaman jami'a ne na jami'ar na cewa ga bisa dukkan alamu gwamnati ba ta niyyar ganin an kawo karshen yajin aikin da malaman jami'a ke yi domin ko muddin gwamnati ci gaba da yin biris da da bukatun malaman da ta kwana da sanin cewa za su ci gaba da zaman su ne ba tare da komawa bakin aiki ba wata kotu a ushagbo fadar gwamnatin jihar oshun ta umarci wasu masu laifi su biyu da su kwashe sati guda suna share zauren kotun domin kotu ta bukace su da su bayyana gaban ta har sau biyu amma babu su babu labarin su wanda mai shari'a ta ce kafin ta ci gaba da shari'ansu sai sun share kotun har na tsawon sati guda jaridar tribune ce ta rubuta wannan labarin jaridar national mirror kuwa ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ta ce rundunar sojan najeriya ta hana manjo hamza almustapha magana da manema labarai akan zamansa da ya yi a gidan kurkuku har na tsawon shekaru goma sha biyar amma ita ko jaridar nation ta ambato dr junaid muhammad na cewa ne ana maganar mutane masu tasiri arewacin najeriya to a bar sa tsohon gwamnan jihar zamfara santa sani riman bakura domin ko shi ba kowa ba ne har da shugaba jonathan zai dogara gare shi na ya kawo masa mutane domin yana son ya sake tsayawa takara shirin jaridun najeriya na karshen mako na wannan satin zai kammala ne da jaridar people's daily da kuma labarin da ya ambato dr ado muhammad dan takarar gwamnan jihar adamawa a zaɓe mai zuwa na cewa shugaban johnson bai cancanci ya sake tsayawa zaɓe ba kuma ya zauna ya natsu ya duba al'amura kuma ya wa kansa nasiha ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria ta gaida ladan masu sauraro ga wasu daga cikin rayoyinku. ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zuwa ga sashen Hausa na Voice of America, ina kira ga gwamnatin kasar Ghana wato Jan Muhammadu. Don Allah ka kokarta ka gyara hanyar nan babban hanyar nan mai zuwa kuma shi daga birnin Accra. Domin kuwa bai cancanta ba a kyale birni mafi girma a kasar Ghana a ce bai da hanya mai kyau. sako daga Malam Ma'azu Maradi daga Accra kasar Ghana. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika. mai magana alhaji kasim amarawa lela lokal gamman jihar sakkwato a yau ra'ayina shine game da kasashen duniya manyan kasashe musamman ma majalisar ɗinkin duniya da amurka da burtaniya suna kallo ana kashe-kashe ƙasar masar saboda amman musa bai ci zaɓe ba albara da bai ci zaɓe ba wanda ya ci zaɓe muhammad marsi sun goyi bayan kifar da shi kuma sun ce su shugabanni ne masu satanta rikitan duniya alhali suna kallo ana kashin talakawa ana ɗaɗɗarme su a halin an yi zaɓe na gaskiya saboda haka ku ji tsoron Allah wanda Allah ba shugabanci idan bai yi adalci ba lahi zai gamu da Allah saboda haka ina kira ga Amerika da masu duniya don Allah su taimaka su satanta wannan kashe-kashe da aka yi ƙasar Masar da fatan Allah shi sauƙin wannan al'amari assalamu alaikum daga Alhaji Kasim Amarawa Illela Lokal Gamman Jihar Sokoto a cikin Najeriya. masu sauraro ga takaitattun labarai. Masana ilimin kimiyyar girgizar ƙasa sun ce wasu girgijin ƙasa guda biyu daga sama-saman doron ƙasa sun afka ma yankin arewa maso yammacin ƙasar China inda suka yi sanadiyar mutuwar mutum uku akalla. masana amurka masu nazarin hasalin ƙarƙashin ƙasa sun ce girgizar ƙasar horko mai ƙarhin awo 5.9 ta wakana ne a kusa da birnin dingzi a lardin ganzu a zirhin kilomita 20 ta biyun kuma mai ƙarhin awo 5.6 ta faru ne a waje ɗaya da ta farko amma bayan kusan awowi biyu a zirhin kimanin kilomita 10 To, masu sauraro da takardattun labarin muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai kuma can zuwa misalin karfe hudu na la'asar agogon Najeriya da Nijar wato karfe uku kenan agogon Ghana idan Allah Ubangiji ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kafin wannan lokaci a madadin ita Halima Jimro wadda muka gabatar da shirin nan tare da Chibahiro Diodone wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye da injiniyan mu Nelson Lopes Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Mai santin shuwaka. <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.